وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا نجي ترقوا ترقوا وتر رجب هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم shekara 437 shine kuma 16 ga watan 4 miladiya 2016 ci gaba da karatun mu na littafin sifatin salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha littafin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wancan sati mun tike abin da ya shafi at-ta'min wa jarul imam bih fadar amin da kuma cewa limami zai bayyana amin din za mu tashi insha Allah mu tashi ta gaba shine qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da al-fatiha karatun manzon Allah sallallahu alaihi sallam bayan ya karanta fatiha kamar yadda na faɗa dama malam ya jero tartibin sallah din ne daga wannan sai wannan kun ga mun karanta rukuniyancin fatiha ko daga an gawa fatiha kuma me ake yi amin sai malam ya kulla faɗar amin da kuma bayyana ta to da kuma an yi amin sai me za a yi ko sai kuma kara karatun sura da jiya sai ce qira'atu sallallahu alaihi wa sallam ba'd al-fatiha karatun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan fatiha mana manzan Allah ya kan yi karatu bayan ya karanta suratul fatiha yace sun makana sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u ba'd al fatiha suratan ghayraha wa kana yatiluha ahyanan ويكسرها أحيانا لآرض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء سبي كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر وفي حديث آخر صلى الصبح فقرأ بأكثر سورتين في القرآن فقيل يا رسول الله لم جوزت قال سمعت بقاء الصبي فظننت أن أمه معنا تسلي فأردت أن أفرغ له أمه ما ليس من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كتنشي يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها yana karanta wata sura ɗin gairaha wacce ba fatiha ba bayan fatiha kamar yadda muka sani fatiha ai sura ce cikin surorin alkur'ani ko to manzo Allah bayan ya karanta ta ita ke fara karantawa to kuma sai karanta ta sura din wata ba fatiha ba kaga wannan kamar ishara ce cewa annabi kenan a raka ɗaya baya maimaita fatiha duk da fatiha sura ce amma in ya karanta ta to ba zai maimaita ta ba sai ya karanta wata sura din wata ba fatiha ba yace wa kana yatsiruha a hayana wani lokacin manzo Allah ya tsawaita ta ita ne ita sura din wa yaqtiruha a hayanan wani lokacin kuma manzan Allah ya takaita ta ma'ana dai wani lokacin manzan Allah ya dogo sura wani lokacin kuma fa yi gajeriyar sura yace la'aribi arid safarin dan wani abu da ya bujuro masa na tafiya wani lokacin manzan Allah yana halin tafiya to yakan yi gajeriyar sura kamar yadda zuwa rishin bara bin azib yace ya ji manzan Allah yana karanta a sallar isha a halin tafiya yana karanta tin kaga ai tin ba dogo sura bace saboda halin tafiya ne Au su'alin ko kuma dan wani abu ya bujuro masa na tari kamar yadda zamu karanta in Allah yadda gaba kaɗan annabi yana karatu ya zo daidai ambatan annabi Musa ko ambatan annabi Isa sai tari ya kama manzon Allah sai manzon Allah ya ruku aw maradin ko kuma dan wani abu da ya bujuro masa na rashin lafiya to sai manzon Allah ya yi gajeriya sura aw buka'i sabiyin ko kuma don kukan ƙaramin yaro a bayan uwarsa yana cin ababen da kan sa manzala yi jirgin sura